kalla a wani lokaci akwai wani wanda zai tura muku application idan ya tura muku application to kuna so gano wannan application din kai tsaye yana kan play store ne domin ku yi updating din sa a wannan bidiyon nuna muku inda za ku gano application yana kan play store ko kuma application baya kan play store domin ku yi updating din sa idan an yi updating na application aka nan mu ko updating kuma sannan ku je ku yi search din sa a play store sa ba to wannan hanya ce mai kyau wanda kai tsaye ta hanyar amfani da wayarka kai tsaye zaka iya gano yanda wani application yake a play store kuma ya yake ya yake aiki kai tsaye zaka iya shiga ka gano in dai har application yana kan play store idan kuma baya kan play store store to ba zai kai ka ba kai da zamu fara da application din da baya kan play store muna da shi bari mu duba mu gani ba mu da wannan application din da baya kan play store to kai tsaye tunda dai ba mu da wannan application din da baya kan play store zamu nuna muku da application din da ke kan play store kamar chat gpt din nan zamu iya clicking din sa kamar haka kai tsaye inda zamu shiga shine zamu shiga application detail kamar haka wani za ga bi rubuta maka African Digital ba ka gani kamar yadda gani wajen na za mu yi wannan ƙasa nan ƙarshe ka gani daga nan ƙasa ka gani app detail ga yana app installing from Google Play Store zai mu iya clicking haka da zarar mun yi clicking to kai tsaye zai kai mu ka gani an yi updating ɗinsa ba mu yi updating ba wannan application ɗin mai suna ChatGPT wanda muke amfani da shi a free wajen generating na dukkan wasu abubuwa da muke so mu yi generating ka gani za mu iya masa za mu iya magana da shi ma da voice ne da dai sauransu duk muna yi da a cikin wani application mai suna ChatGPT ka gani kai tsaye mun samu damar shiga kuma sannan mun yi updating ta wannan hanyar da zaka bi domin gano application na kan Play Store in baya kan Play Store kuma sai ka san matakin da zaka iya dauka a sai idan kuma amfani da yake da shi daban ne to shikenan kar ka manta dan uwa ku subscribe ku dana alamar karama sai mun ga bidiyo na gaba mun gode